يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي ديان وعد لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan dare na lahadi takwas ga watan da akhira hijira 1444 wanda ya kuma daidai eh, da daya ga watan 31 ga watan disamba miladiya 2022 muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rinjin sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadu salik ila ashrafil masalik littafi ne da ke bayani akan matsaloli na fikihu bisa ga mazhabar Imam malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun za mu tashi faslin fin fasali da ke bayani akan jinin biki kuma darasinmu na goma sha ɗaya kenan za mu gabatar cikin wannan littafin a wannan daren da ikon Allah mai littafin ya ce fasalin finnifas fasalin da ke bayani game da sha'anin jinin biki wato jinin haihuwa ya ce wa sahihu anna aksarar nifasi mu'tabaratun bil'awa'id malamin ya ce ingantaccen zance da kuma ra'ayi karɓaɓɓe a mazhabar imamu malik shine mafi yawan kwanukan da jinin biki ke yi ya ɗauke wa mace ana la'akari ne da al'adojin su matan bi yadda mace ta saba to bisa ga wannan abin da ta saba za ta yi aiki da shi adadin kwanukun da jinin biki ya saba ɗauki mata duk sanda ta haihu za ta yi la'akari da wa'annan kwanakin da take yi malam na 60 man matukar dai ba a wuce kwana 60 ba kasa ga kwana 60 ko kwanaki nawa jinin yayi to za ta yi ta la'akari da cewa cikin biki take Wazahiru, ra'ayin ibn rushd shine ke amfani da wannan kalma ta az daga cikin malaman malaman mazhabar imam malik a ra'ayin ibn rushd yace annal mutakhallil bainal ne. haidun jinin da ya zo ma mace ko jinin da ke zuwa mace tsakanin haihuwa da haihuwa in ta waye ne an haifi ɗayan aka ɗan samu jinkiri ko aka 'yan kwanaki kahin an haihu ɗayan ya ce haidun jinin haila ne waƙila nifasun wasu malamai kuma suka ce a'a jinin da ya biki ne tun da a sanadiyar haihuwa jinin ya zubo fatubanmu ilaihi ma ba da dahu saboda haka za ta haɗa jinin da ya gabata da wannan jini da ya zo mata bayan ta haihuwa farko kahin a haifi wanda ke tafe da jinin da zai zubo mata duk jinin biki ne sai ta haɗa lissafin su wa taqtadu al-ha'idu as lis-salata mai haila da yake mai magana ta bai faɗi wasu daga cikin hukunce-hukuncenta ba ya ce mai haila tana ranka azumi lassalata amma ban da sallah ba ta ranka sallah wan nufasa mithluha su ma masu biki daidai suke hukuncin su da hukuncin mai haida. za su ranka azumman da suka sha a sanadiyar juna biyu har zuwa ga haifuwa amma ba za su ranka sallolin da ake biyarsu da suka daina yi a cikin wannan larurar ba fi ma ya jibu abin da ke wajaba akan mai haila shine ke wajaba akan mai biki wa fi ma yajuzu abin da ke halatta daga cikin abin da ke wajaba akan mai biki shine ajiye azumi da kuma daina yin sallah da kuma mijinta ba zai kusace ta da jima'i ba kuma za ta kiyaye Eh, wannan jinin ta ta la'akari da shi da zaran ya ɗauke ta tabbatar da cewa ta yi tsarki to wannan abin shi ne wajaba a kan mai biki to wafi ma ya juzu ga abin da yake halatta ga mai haila yana halatta ga mai haila mijinta ya kusace ta yi wasa da ita ta ɗaura izarinta mukurunta daga cibi zuwa ƙasa mijinta zai iya yi wasa da ita daga cibiyarta abin da ya sama gare ta ita ma mai biki wannan din ya halatta tsakaninta da mijinta wayamtani'u da kuma abin da ke hannuwa ga mai haila wannan abin kuma yana hannuwa ga mai biki don nau'in ibada baki ɗaya haramun ne mai haila ta yi to haka ma ita ma mai ke haramun ne don nau'i na ibada face sai zikiri kawai an halatta musu yin zikiri saboda hadisin na na aisha radiyallahu anha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Allah fi kulli ahyanihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na zikirin Allah a cikin duk yanayin da yake ciki yana da tsarki ko baya da tsarki saboda haka su ma masu haila da masu biki su ma ɗin an halatta musu yin zikiri wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani daga nan bayan an gama babu buka da kuma fasili da ke magana akan sarki sai aka shigo cikin za a shiga cikin babu buka da ke magana akan sallah mai littafin yace kitabus sala babubuka ne da ke magana a kan sallah sai ya fara da fasalin da ke magana a kan lokutan sallah ya ce ya dukul waktin zuhuri duk zawali lokacin azuhur sallah azuhur yana shiga ne bin zawalin da gushewar rana daga tsakiyar sama da zafin rana ta zawali to lokacin az-zuhur yayi wa hiya ziyadatu dhilli abinda ake nufi da zawali shine karuwar inuwa ba da na naqsihi bayan inuwa ya kai makurar ragewa a lokacin da rana ta hudo idan gabas ta hudo duk inuwoyi na yamma inuwan za su ta ragewa inuwoyi za su yi ta ragewa suna ta ragewa rana na yiwa sama inuwoyi na ragewa hakko wani abu inuwarsa ya kawo daidai ƙarƙashinsa ya kai matuƙar ragewa kenan ba lokacin da zai ƙaru ya koma gabas rana ta koma yamma kenan to ta karkata kenan daga wannan lokaci azuwar ke farawa duk da malamai suna la'akari da alkamatu idan ranar ta karkata sai inuwa ya kai tsawon alƙama, taki guda da rabi ga kowa takin da kowa zai yi idan aka yi taki ɗaya da rabi to in tsawon inuwan ya kai haka nan to rana eh, bin azur ta yi da wannan alkama ɗin istilahi ne na alfukaha Allah subhanahu wata'ala cewa aqimi salata li duluki shams wa duluku shamsi mailuha an kabidi sama wasu kuma su ce iza fa alfai'u ko dai a ce karkatar rana daga tsakiyar sama ko kuma a ce dawowar inuwa daga yamma zuwa gabas duk dai abu guda ke wa akhirul ikhtiyari idza sara zillu shakhs mithluhu karshen muhtarin az-zuhr idan inuwan kowane mutum ya kai daidai tsawon shi an kai ƙarshen muktarin a zuhur kenan tun daga alƙama a lokacin da mutum zai tsaya ya tadda shi daidai da daidai inda inuwa zai kai to daga nan da yake tsaye ya yi taki ɗaya da rabi in inuwa ya kai nan to ƙama ɗin kenan daga nan lokacin azuhur ya fara har zuwa lokacin da zai yi taki shida an kai ƙarshen azuhur muhtarin azuhur kenan idan ya taki shida da kafan shi to lokacin zai ga inuwa shi gaba ɗai ya fito ga hinan kwanci a cikin inuwa tsawon shi gaba ɗai kowa gwargwadon tsawon shi gwargwadon in ya taki yanda zai samu tsawon taki taki ɗaya da rabi farkon muhtarin azuhur kenan taki shida kuma ƙarshen muhtarin azuhur kenan ga kowane mutum in ya auna tsawon shi sannan inuwan komi ya kai daidai misalin shi ba da zilli azawal in aka ɗebe inuwar zawal wace inuwa ce inuwar zawal lokacin da rana ta karkata kafin ta kai taki ɗaya da rabi wannan inuwa inuwar zawali ake ce mai in ya kai ɗaya da rabi to sannan ne za a fara lissafawa wahuwa ƙarshen muktarin azuhur ɗin nan shine awwal waktil asr farkon muhtarin la'asar kuma kenan an yi take shida an kai ƙarshen muhtarin azuhur daga ƙarshen muhtarin azuhur ɗin nan muhtarin la'asar da larurin azuhur za su fara wa akhiruhu mithlaihi ƙarshen muhtarin la'asar da zan inuwan kowane mutum ya linka shi biyu an kai ƙarshen muhtarin la'asar kenan malamai suka ce za a yi taki kuma shida daga inda aka ajiye taki shida na azuhur nan kuma kuma yin taki shida kuma goma sha biyu kenan saboda haka taki goma sha biyu ƙarshen muktarin la'asar kenan daga wannan lokacin muktarin eh, larurin azuhur da larurin la'asar za su yi tarayya su yi ta tafiya har zuwa kusan faɗuwar rana wal maghribi bil maghribi eh, ko bil afwan sallan magariba na shiga ne da zarar rana ta faɗi muqaddaran bi fi'liha ba'da tahsil shurutiha ana kaddara farawar sallan magariba ne bayan duk sharuɗa sun cika rana ta faɗi an samu ɗaharatul hadas ɗaharatul khabar shi kenan abin da za a jira lokaci ya yi a ci gaba da sallah akan ɗan ƙara lokaci ne saboda maslahar jama'a yadda za a ɗan jinkiri minti biyar wasu maha zuwa minti goma don saboda jama'a su kimsa a samu su samu sallar jam'i in ba haka ba ita magariba da lokacin da rana ta faɗi shi kenan salloli gaba ɗai ladan bai kiran sallah sai lokacin sallah ya yi sai don lokacin sallah ya yi me za a jira ana ɗan sanya jinkiri ne saboda maslahar al'umma jama'a saboda haka duk lokacin da za a sa a yi la'akari da lokacin da ake ciki kada a wuce kai har ƙarshen muhtari matsala wal'isha Allah isha'in na farawa ne bi ghurubin humrati da fakewar jajja da ke saura ga yamma bayan faduwar rana idan rana ta faɗi in ba giragizai ke akwai ba za a gajja a can yamma lokacin bayan faɗuwar rana to matukar wannan jan na nan to lokacin isha'in bai ba wannan ja ne ake ce ma ashafaq fa idza ghaba ashafaqu faqad kharajta min وقت المغرب ودخلت في العشاء haka yazo a cikin muwatta idan shafaqi ya bace to ka fita cikin lokacin magariba wato lokaci na muhtari ka shiga cikin lokacin isha'in ana nufin lokaci na muhtari ana cikin lokacin muhtarin magariba matukan wannan jaɗin bai bace ba da zaran ya bace shi ke na muhtarin magariba ya wuce muhtarin isha'in ya shigo tare da lokaci na larurin magariba da muftarin isha'in ila muntahar har zuwa ƙarshen sulusin dare a kasa sawayin dare kashi uku to kashi na farko muftarin isha'in kenan da zarar aka kai sulisin dare na farko daga nan larurin magariba da larurin isha'in sun haɗu har zuwa kusan hudowar alfijiri wasu bihi lokacin sallar subahin na shiga ne bilfajar sadiq da hudowa alfijiri na gaske ba alfijir alkazib ba waɗanda suka sa alfijirin sun san bambancin tsakanin alfijir alkazib da alfijir sadiq alkazib yana hudowa ya cinke ya sama da haske amma kuma zuwa a jima sai ya ɓace alfajir sadiq idan ya bullo ba cinke yake zuwa sama ba sai dai faɗi kwaɗaɗa zai ta yi idan ya kwaɗaɗa sannan sai ya taso yana korar duhun dare ita korar duhun dare ita korar duhun dare haske na maiwa duhun dare na tahiya har lokacin da ya kore duhun dare ba baki ɗaya alfajar sadiq kenan shine ke haramtar da cin abinci ga mai azumi ya wajabta mai kame baki amma alfijar alkazin shi kuwa yana haramta yin sallar subahin don lokaci bai yi ba sannan kuma ya halattar da cin abinci ga mai azumi don ba wannan alfijiri ne ke sa a kame baki ba to daga hudu alfijiri a sadiq Ilal al-isfar al har zuwa safiya ta waye sosai da sosai amma rana bata hudu ba idan ranar sahiya ta waye muktarin subahin din ya wuce kenan har zuwa kusan hudowar ranar wal at-tadlisu biha lokacin da yafi dacewa da sallar subahin shine ayi tun da galas tun da hasken safiya da duhun dare suna cakuɗe da juna a wannan lokacin ne ya dace a yi sallar asuba idan mutum na dan nesa da kai zaka gane cewa zaka gane cewa wancan namiji ne amma wane ne baka ya cewa wane ne dan mace ce kuma za gane cewa mace ce amma wace ce baka iya ganewa dan safiyar bata waye haka nan kamar yadda nana Aisha radiyallahu anha ta bada labari kunna nusalli subha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa yansarifu an-nisa'u mutalaffi'atin ko mutalaffifatin bi murudihinna ma yu'rafna min al-ghalas mun kasance muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko mata sun kasance suna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an sallame sallah mata su fita suna lulluɓe da bargunansu ba a gane su cewa wacce ce ko wacce ce minan galasi saboda duhu lokacin da ya dace a yi sallar subahin kenan duk da akwai sabani tsakanin malamai alghalas din da kuma um, wayuwar gari al-isbah don ya zo cikin hadisin rafi ibn khadija radiyallahu an ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum asbihu bisubhi ku wayi gari da sallar subahi yin haka nan din yafi yawaita ku. saboda haka sai wasu suka fahimta akan cewa asbihu bisubhi din nan yana nufin kada ku yi sallar subahin sai sahiya ta waye wasu kuma suka fahimci cewa a'a a ci fara sallar subahi ɗin tun da galas amma a ja dogayen sururi har ta waye ana cikin sallar cikin ibada ake ko suna da ta hiyawa haka ne da wanda zai zo ya tsaya gajar ta sallar subahi nan da nan ya gama da wanda zai tsawaita ladar su ba ta zama wa ɗaya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi kenan ga fahimtar jumhur shi ne sa <clears throat> eh, ina ga rafi ibn khadija ne ke ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sallar su bayan tare da shi a lokacin da za su sallami sallah hina ya arifin rajulu jalisahu sai an sallame sallah ko da aka sallame ya safiya ta waye lokacin ne kowa zai gane cewa ashe wani ne ke dama gare ni wani ne hagu gare ni amma lokacin da za a yi kama sallah ba mai ganewa sai dai ta murya za ka gane cewa wani ne amma in ta gani ya zan kana ganin siffar shi ka gane cewa wani ne masu gani cikin duhu ne sannan ba su da hitilu cikin masallaci amma kahin a kallabi sallah safiya ta waye saboda ka gane cewa wane ne dama gare ka wane ne hagu gare ka abubakar siddiq radiyallahu anhu ya kasance yana sauke suratul baqara a cikin sallar subahi izihi eh, biyar banda rubu'i ko rubu'in kenan jata tawo don da bai cika rubu'i sosai ba ko hmm. to ga sallar su ba yake saukewa amma ba irin karatun limamin mu ba <laughs> imamun nawawi ya ce abinda ya kamata lokacin da za a tsawaita doguwar sura sai don ko da a ta da karatu da sauri ne sai a amfana ba a wahal da mamu ba kuma gashi an karanta sura mai tsawo ko kuma hayya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wasu lokuta gajeruwar sura zai dauko amma kai da ka dauko doguwar sura sai ku zama tare saboda daki daki daki daki daki guda guda guda guda yake karantawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam Umar ibn Khattab radiyallahu anhu abin nan ga sallar subahin raka'a ta farko suratul yusuf yake karancewa raka'a ta biyu suratul hajj da haka duk yana nuna mai tun da wuri kenan suke fara sallar bahin ba sai safiya ta waye ba in safiya ta waye tukunna ka ce a fara sallar bahin an karance suratul bakara an kame a gama rana ta hudu karanta surori masu tsawo ga sallar subahin Allah maɗaukin sarki ya ambaci sallar subahin Qur'an al-Fajr أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaye da sallah liduluki shamsi saboda karkatar rana daga tsakiyar sama daga nan ila gasaqil har zuwa wasu sa'o'i a cikin dare a zuhur la'asar magariba isha'in kenan inna la ce wa qur'an da kuma sallan alfijiri sai ambace ta Ya yace domin sallan alfijiri kana mashuda mala'iku na halartowa a lokacin da suke canjin aiki ne mala'ikun da suka kwana cikinmu da waɗanda za su yi ni cikinmu a lokacin sallar alfijiri suke zuwa canjin aiki sannan dalilin da ya sa ba a yi ƙari da sallar alfijiri ba ke nan anas ibn malik radiyallahu anhu ya ce furigatis salatu raka'atai na raka'atai fazida fi salatin hadari فزيد في صلاة الحضر farko yadda aka faranta sallah raka'a biyu biyu biyu biyu biyu sai aka tabbatar da sallar tahiyya akan raka'a biyu din nan sai aka yi ƙari ga sallar zaman gida da wata riwaya ta zo da ce illal maghriba wa subh banda maghriba da subahin maghriba fa innaha wutr salatun nahar wutrin sallar yini kenan nan wa subha ita ma subahin ba ya ƙari a cikinta ba menene ƙarin da aka yi mata ta karatu a ciki ƙarin da aka yi mata ke ke sa Allah ambace ta ƙor'an ƙor'an alfajir amma har yanzu wasu na tahiya bisa ga wannan fahimta akan cewa ba a sallar su bayan sai sahiya ta waye kuma ba wai al'ada ba ce don musamman yawancin ƙauyuka al'ada suke nan sallar su bayan ba a yi sai sahiya tawaye to su ba bisa ga al'ada ba ce bisa ga fahimtar ce akan cewa a kan hadisin rafi ibn khadij ta jimhur ba sai a kan wannan fahimtar ba saboda waɗannan dalilai wallahu a'lam wata ajilul magharibi wata akhirul bawaki fi masajidil jama'at kuma yace ana so a gaggauta Sallar magariba a jinkirta sauran salloli a cikin masallatan da jama'a ke taruwa ƙaddaran gwargwadon tsawaitawa jinkirta wanda la ya zurru ba zai cutar da jama'ar da ke sallah a masallatayyin ba sai wal ibrad bil zuhuri fil har sannan kuma mustahabbi ne jinkirta sallah az-zuhur shine al ibrad sallah az-zuhur kawai fil har ko ita a lokacin tsananin zafi manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza shadda al-harru fa'abridu bis salati fa inna shiddatal harri min tsananin zafin rana numfashin jihannama ce saboda haka in an kai wannan lokaci ku jinkirta sallah yana nufi sallah abduhur fa'abridu anis salat sai aka zo da alif da lam wanda ke nuna istighraq al'umum istighraq jinsi salat amun ne amma uri da bihi alkhas an ce anis ku jinkirta salloli amma uri da bihi alkhas az-zuhur ake nufi to sabanin malamai shine wai wanda zai yi salla shi kaɗai, shi ma jinkirtawa zai yi ko sai in masallatayen jama'a ne wasu ta akan cewa in dai mutum shi kaɗai ne zai yi sallah to babu ma'anin ya jinkirta dama ma'ana cewa jinkirta ne saboda jama'a amma dalilai ba su goyi bayan wannan ra'ayin ba annabi sallallahu alaihi a lokacin da ya magana bai sa istisna ba babu togiya bai toge cewa banda al-munfarid wanda zai sallah shi kaɗai ba saboda wata larura ko tafiya ya zan mutum daji yake shi kaɗai in zai yi sallar to sai ya yi la'akari wace illa ce ta sa annabi ya ce a jinkirta sallar tsananin zahi ko to da mutum ɗaya da jama'a duk wannan tsananin zahin yana nan ashe alhukmu ya duru ma illatihi wujudan wa adama ka'idan malaman usul kenan hukunci na tafiya ne ko yana gudana ne tare da illarsa dalili a lokacin da dalili ya samu hukuncin zai samu in babu dalilin to babu wannan hukuncin to da zara aka ce ga tsananin zahir ranar to wannan hukunci na jinkirta sallar azuhur da shi ko zai samu ga mai sallah shi kaɗai ne ko kuma cikin jama'a in kuwa babu tsananin zahir ranar to maganar jinkirtawa ba ta taso ba ga jama'a ne ko ga mutum ɗaya saboda haka ko da mutum ɗaya zai yi sallah a zuhur ɗin a lokacin tsananin zafin rana to yi jinkirta me ake nufi da jinkirtawa ba ana nufin a jinkirta kuma har sai rana ta yi sanyi ba don ce wanda abridu abridu in an ce jinkirtawa za a yi sai rana ta yi sanyi kenan sai rana ta kusan faduwa kenan a sai an shiga cikin larurin la'asar kai zahiyar rana har cikin dare inda zahiye zahi ko da rana ta faɗi ana zahin nan nan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufi a dan ƙara lokaci kaɗan bisa ga yanda aka saba yi an karfe ɗaya da kwata ake sallah a zuhur a lokacin da ba zahi ba in zahi ya shigo a ƙara minti 20 haka ko a ƙara minti 30 to sa'annan nan sai ayi sallah saboda haka dole ne dai a yi la'akari da wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar kar ya zan bugun ɗiyan kaɗi a waye da wasu ke hidda lokutan sallah ƙarfe kaza ne duk gaba ɗai daga farko har ƙarshe babu bambanci kuma kowane yanayi da tsari da damina da zahi lokaci iri guda ne hankali mai ko ɗaukan wannan hudowar rana na canzawa faɗuwar rana na canzawa dole ne ku a samu canje-canje wasu kuma sun ta akan al'ada tun daga yadda suka saba yin sallah kaza to ba a ƙetare nan in ga damana in ga ɗari in ga zafi an fahimta ko? dada in yan gargajiya ne in yan sunnan ne akwai lokaci ba a canzawa wannan ta an ce bar sallah azhur sai karfe biyu saboda gargajiya haka nan suka saba wasu ko karfe ɗaya suke yi saboda sunna su ma haka nan suka saba to duk an koma gargajiyar ke ko kuwa saboda haka dole ne sai an samu canje-canjen in ba a samu canji kowane lokaci ba to lokacin zahi yanzu a samu canjin wallahu a'lam wa fi ibadil munfarid qawlani kamar yadda ni magana ko mutum wanda zai salla shi kadai mutum guda zai jinkirta a azhur ko ba zai jinkirta ba shine qawlani an samu ra'ayoyi guda biyu amma kamar yadda shi mai littafi ya gabatar al'ibrad bil zuhur ne kawai wa man shakka fi dukhul al wanda ya kokonto a cikin shigar lokaci lam yusalli to ba zai salla ba wal yajtahid da ya kokari har ya gano tabbacewa lokacin sallah ya shiga duk wanda ya salla bisa ga kokonto lokaci ya shiga ko lokaci bai shiga babu sallar shi an fahimta ko don al-yaqinu la yuzalu bi shakk kana da tabbacin rashin shigar lokaci kana da yaqini akan wannan amma yanzu shigar ne kake kokonto akai lokacin ya shiga ko bai shiga ba wannan kokonton da kake yi ba zai gusar maka da yaƙinin da kake da shi na rashin shigar lokaci ba an fahimta ko wanda ke cikin dare yana da yaƙini cikin dare ake matukan ya kokonto alfijir ya hudo ko bai hudo ba ko masani alfijirin ne amma ya dama ya ta ci yana sha har lokacin da tabbata haka nan ga faduwar rana ta tabbata cikin yini ake ishe ranar ta haɗe ko bata haɗe ba to ba za ka buɗe baki ba sai ka tabbata da cewa ta haɗe an bayinta haka nan ma shigar lokacin sallah in baka san lokaci ba karace ga ladanne sai ka ji sun yi kiran sallah tukunna ko da ko cikin larurin lokaci ne za su yi kiran sallah tun da kai baka san lokaci ba gwamma maka cikin larurin bisa ga jahilcin ka da ka yi tun lokaci bai shiga bai zan ba ta zan karɓa ba wa yu akhiru ya jinkirta yin sallah hatta ya ta haƙaƙa har ya tabbata aw yaghlib ala zannihi ko ya rinjaye ga zatonsa dukhuluhu shigan lokaci dan suna cewa ghalabatu zanni kal yaqin rinjayen zato to kamar tabbaci ne fa in tabayyana wuqu'u qablahu idan kuma bayan ya gama sallar sai ya bayyana gare shi ai yayi sallah tun lokaci bai shiga ba ba'ada to ya mai da wannan sallar waccan da ya yi ba ta yi ba an fahimta ko? tawa na a'ada ibtada'a da za a ce ibtada'a zai fari sallar al'ada yana yi wa mutum ya yi sallar wata 'yar tangarɗa an ka samu aka so shi mai da sallar nan bisa ga mustahabbanci amma wannan gaba ɗaya ma sallar ba ta samu ba babu ta gaba ɗaya da ibtada ya kamata ce ibtada a salatahu sai faro sallarsa waccan da yayi bata yi ba wa yadriku al-ma'zuruna al-ha'id wa yadriku al ma'azurun wa yadriku al-ma'zuruna masu uzuri su kuwa suna riskuwan lokaci su wane ne masu uzuri alha'idu mai haila ɗaharat wadda ta samu tsarki wal majnun da kuma mahaukaci mai taɓuwa hankali shi kuma wal mugma alaihi da mai farfaɗiya ko wanda ya suma fi ne waɗanda suka Wasu biyu da yaro yahtalimu wanda ya balaga wal kafiru da kuma kafiri yuslimu wanda ya musulunta suna riskuwar ne zuhurai ne a zuhur da la'asar suna samun waɗannan sallolin cikin lokaci shi a amana yudriku ko libaqa'i hamsi raka'atin ba'da taharati was idan za a samu raka'a biyar a yin faduwar rana bayan mai haila ta yi tsarki ko mai biki ta yi tsarki sannan wasatiri shi kuma mahaukaci ko kafi ko kuma eh, yaron da ya balaga sun suturce al'aurarsu za su samu a yi raka a biyar kahin faduwar rana to sun samu a zuhun raka a hudu la'asar a ɗaya. sai rana ta faɗi to sai su yi sauran rakawai bayan faɗuwar rana sun samu azuhur da la'asar an fahimta ko wale salafin fi safari kuma za su samu azuhur da la'asar idan a wurin tahiya suke ko da mai ta tsarki ko mai biki ko kuma eh, nan saura su ma suka suturta al'aurarsu za a samu raka uku kayan faduwar rana raka a biyu a zuhur raka a ɗayan kuma la'asar an fahimta ko? ɗayyib eh, wali dunihinna idan ƙasa gare su ne a zaman gida ne ba a kai raka'a hudu biyar ba hudu za a samu ko uku ko biyu ko ɗaya kahin faɗuwar rana shi ne ce ilar a saniya haƙa koma zuwa ga raka'a sauran raka'a biyu rana ta faɗi faƙat wal arba'in ko to nan bai kawo jawabi yana nufin al'akhira sallar ƙarshe ita kaɗai za a samu an halin zaman gida ne sauran raka a hudu rana ta faɗi to ina a zuhur a zuhur ba ta da shiga a lokacin ne mai haila ta samu tsarki sai wanka raka a hudu kawai za a iya yi ko uku ko biyu ko ɗaya to la'asar kaɗai za ta sallata ina a zuhur tana cikin larura ko da azuhur ta yi haka nan shi ma kafirin da ya musulunta haka a hudu za a iya yi rana ta haɗi bayan ya yi wanka ko idan ya kasance baligi ne kenan wajib ne yin wanka saboda janaba shi ma raka a hudu za a samu to la'asar kaɗai zai yi ina wurin tafiya raka'a biyu za a samu to nan ma sallar ƙarshe ɗaya za a yi la'asar kenan babu azuhur an fahimta ko lokaci ta babu laifi za mu tsaya wannan gabar don nan zai magana kuma akan sallar asuba sallar isha'in da magariba idan alfijiri zai hudu to saboda haka wajibi ne kiyaye waɗannan magidanta su kiyaye su karantar da iyalansu waɗannan lokuta da aka yi magana idan ya kasance lokacin ne jini ya zo wa mace sauraraka a biyar rana ta faɗi ba ta azur ba ta la'asar ba jini ya zo mata wannan lokaci to waɗannan sallolin sun faɗi? don ta sannan za ta yi su za ta same su cikin lokacin. ta saboda haka in ta samu tsarki ba za ta ranka su ba wurin tafiya kuma ne saurara ka a uku rana ta faɗi ba ta a zuru ba ba ta la'asar ba sai ga jini haila ƙuran da duk ta samu tsarki ba za ta ranka waɗannan a zuru da la'asar ɗin ba don cikin lokacin su ne jini ya zo mai an fahimta ku to saboda haka sai a kiyaye abinda makaranta daidai allah ba mu ladan da ke ciki waɗannan malaman ƙoƙarin da suka yi har bi cikin hasken su mu gane addini mu Allah saka musu da alkhairi kurakuran da suka yi kuma bisa ga mantuwa da rashin sanin dalilai da ya kai su ga yin fatawar da bai dace da sunna ba Allah shi ya yi musu ba su ladan ijtihadin su mu kuma Allah ba mu ikon karantar da abin da muke iyawa mu ba da kokarin da muke iyawa gwargwadon abin da muka sani wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa gafar ka wa atubu ilaik